السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميز شاشدا قوتا ذو الهجة هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu دا talatin da takwas daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na tamanin da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bin badawi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul jana'iz littafin da ke bayani dangane da jana'iza a musulunci a inda a yau za mu tashi gaban da mala yake cewa waya jibo a imakul kabari wa tausi'uhu wa tahsinuhu wajibi ne zurfafa kabari kun gani i'maqul qabr kabari a yi shi da zurfi saɓanin irin yadda ake yin kabari a yanzu kun gani zurfin kabarin da ake a yanzu bai kai rabin wannan teburin ba da za a saka wannan teburin a cikin kabarin da ake yi to rabin shi zai zama a waje ne kunga ga wannan Kaman ana ba masu haƙe ƙabari su yanke wani ɓangare na jikin mamaci daman su ci karansu ba babbaka ne domin ɗan tonawa kaɗan za su yi za su cimma inda mamaci yake wanda kuma wannan ba daidai ba ne emak za a yi shi da zurfi kamata yi ƙabari na musulunci in an yi in za a shiga sai da tsami an fahimci ba yadda in za a ba da kabarin in za a ba da gawar to mika hannu za a tallabo ta kun fahimci wannan shi ya sa hatta abinda na baku misali da shi ai a karatun da ya gabata na kawo maku labarin magana jari ko labarin wani waziri na wani gari da suka bayar da ya mutu da aka sa mai kayayyakin ado da su zinari ne su azurfa da sauransu daga ciki akwai wani zoben zinari da aka ce an sa mai ɗan karin tsada to sai waɗanda suke nufin zuwa sace wannan zinaran ma'ana ɓarayin cikin dare talatelin dare suka je, da yake bakin kabarin an murgino wani katon dutse ne ya rufe shi to mahallin shahid sanda suke yunkurin tunkuɗe wannan margamargan dutsen ai ɗaya daga cikinsu ne ya shiga ciki yanzu irin kabarin da ake na gargajiya wannan wanda na gaya muku bai kai zurfin wannan teburin ba yanzu akwai mutumin da zai shiga ciki ba lalaba kawai za a yi ba to shine abin da nake gaya muku mahallin shi shine ɗaya ya shiga ashe kabari za a yi shi da zurfi yanda wanda zai sa mutumin a cikin kabarin sai yi ne sai ya shiga ciki haka ake yin kabari yanzu kunga adabi ne kawai na hausa ga kawo amma a ciki ya ba da labarin yanda kabari yake abin ta takaici sai ya zama kiristoci waɗanda su ba musulmi ba ne suke irin wannan kabarin yanzu za ku ga idan aka zo da akwatin gawarsu to za a samu mutum shida ne suke shigar da kabarin akwatin cikin kabarin shi ne za a sa igiya a nan gaba igiya tsakiya igiya ƙarshe sai mutum shidan sai su kama sai su ɗaga kun gani sai ya zama uku na wannan ɓangare uku na wannan ɓangare ramin ƙabarin yana ina ya tsakiya to shine zai rika zira shi a hankali a hankali a hankali har su ya sauka ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko haka ya kamata kabarin musulmi ya zama to sai malam ya ce wa uhu da yalwata kabarin yadda ake kabarin a matsa a matsi sai ka ce kun fara wa ɗan uwanku azaba kabari ana yin shi da yalwa ne da wadata yanda idan ma ba miƙa hannu za a tarbo gawon ba to a gefe za a yi inda idan aka zuro makaran da igiya za ta zauna su waɗanda suke cikin kabarin za su ɗauki gawon su sa ta a makoncinta sannan sai a janye makaran sama su kuma su kamo tsani su biyo su fito sai a janye tsanin kun gano wannan da kyau ku jama'a haka ake kabari idan ya zama irin wannan kabarin ake yi to makabarta ɗaya za a iya shekara dubu ana binne mutane a cikinta ba ta ƙare ba ba ku yi mamakin kabarin baki'a na madina har yau ba ta cika ba eh ko ku wannan mamakin ba har yau ba ta cika ba me yasa maimaitawa da cuko suke yi ya maimaitawa yanzu misali an san waɗanda suke cikin wannan kabarin an yi su da tsawona ne in ɗaga hannu haka to idan wajen ya kai gejin da ake so za a ƙara maimaitawa to idan aka zo sai a yi haƙi na biyu wanda bai wuce tsawona ba kun san an cire kenan ina tsawon hannuna a sama kun gane inda kabarin ƙasa yake ciki sai zama kabari da za a yi yanzu to za su zama kamar tsarin akwati wannan na ƙasa wani kuma yana saman shi an gano wannan da kyau ko haka in an zo na dc a ɗan rage kaɗan to ba za a zuba na uku ba sai a zo sai a yi cikon ƙasa a kai a yi ta zuba ƙasa kwatankwacin yadda zai ƙara kai tsawona a sama haka Ke za duk wanda ya taɓa shiga a, zai ga wani waje ya yi tudu wani waje ya yi gangara nan an yi ciko ne sai ƙasan ta gama daddaɗewa sannan sai a zo sai a yi ne, sai a ƙara haƙawa ana sa wasu ta ma ƙabarin sahabbai da manyan malamai su inda suke ba a masa haka ba sa kowa a kansu ba za ku yi mamaki ba duk wani alhaji da ya je aikin haji ya rasu a makabartan baki a ake binne shi amma har yau tun zamanin annabi shekara 1400 ba ta cika ba duk waɗanda aka yaƙe-yaƙen na aka kashe eh a madina duk ana mafi yawanci ba ka binne su da wanda annoba ta kashe da waye-waye duk anan suke ba ta cika ba kuma duka makabartan baki a taken raba unguwan nan ba ta wuce girman matsala makabartan dambu ke ce kamar su biyu da rabi ba ma har yau tana nan ba wani za ki ga kamar koina da kabari amma sai ki ta mamaki ya kuma a ta shiga da gawaki kuma a ta binne su kowane cika ba to da suke yi kabarrukan ne suna da sirfi kuma suna da yalwa dama a musulunci fa ya halatta a iya binne mai mutum uku hudu biyar a kabari daya ma idan aka sa wani anan za a iya haƙawa sa wani anan ko ba tare da an ga wannan inda wannan yake a iya haƙa tun da kabarin an yi da faɗi za a iya wannan ya mutu shekara biyu da ya wuce yana nan a ƙare wata lahada a nan a jikin shi kuma duk a level ɗaya a ƙarin wani kuma a nan kuma a sama za ku ɗauka ƙabari nawa ne ɗaya amma gawa wajen guda sittin ne ke ciki kuma wata bata taɓa ɗaya ba misali gwani ya nuna mana suna kula da mai alkinta wuri kama ya suka je ga yadda ƙabarukanmu suke yau idan burgu ya fusata zai iya haka kabari sittin shi ɗaya amma yanzu an yi kabari mai zurfi burgu zai je haka ba zai haka ba yanzu ko cewa aka yi an yi rasuwa aka gaya ma masu haƙi suna ji an ce daga maguma ne za su tambaya daga wajen mai shago eh sun san irin kabarin da za su ko ya ake musu irin na musulunci za su domin na gaya masu cewa in mun kira su mun ce su mana haƙƙi su mana haƙƙi na musulunci ko nawa ne za mu biya ko nawa ne don shi yanzu wannan mamacin ko da haya ake biya mai a duniya za a biya abin da ake biya na shekara an haƙa mai kabari ba za a biya ba kuma an biya so ɗaya za a ƙara maimaita biyar ba za a ƙara maimaita ba to ba za a biya ba a mai kabari irin na musulunci neman gafara ake yi kuma su ake daidai da sunna ko sa abu na uku sai ce wata hasinuhu kabarin a kyautata shi hatta wajen haƙin a haka kabarin a goge bangaren kabarin ya zama an gyaggyara shi an inganta shi ba za a bar waje yi sheshin abin tsara ba kuna fahimtar wannan da kyau ko? tsari mai kyau a gyara kabarin a goge kabarin a share kabarin a daidaita kabarin yadda zai bada ma'ana abin da ya kamata yanzu daga daidai nan ko da yake mata ba zuwa makabartu kuke yi ba ba sai da ake yi ba mazan oya-oya suke yi akwai sanda muka je makabarta ina za kawai sai na ga an yi kabari shakku su ba su san zan je ba saboda ni an gayyace ni ne in je in yi sallah kawai na je na yi sallah ne muka tafi makabarta ina zuwa kawai sai na ga kabari irin wannan na gargajiya rabin teburin nan inda ku gane dai abin kuma shakku ba lahadi ba suna gana suka ce wallahi malam ba a gaya mana daga wajen ka bane ya ce ko ba daga waje na gaya muku ba makabartan nan mun hana yin shakku inda mu ahadu sunna ne kuma nan lahadu wanda aka yi ma annabi shi za a yi mana ta yawa na fal shakku na ce in sun kira ku sun ce ku masa shakku ku masa shakku amma sun ce a masa kabari ba su faɗi ba ku masa lahadu sai sun bi sunna su ma nan take muka zauna sai aka sake kabarin aka yi mai zurfi kuma aka yi lahar suna ta surutu wai su an rike su awa biyu ana haƙin kabari daga baya su komo kuma suna ta addu'a da sa albarka cewa an yi abin da ya kamata jima dole mu kula da haƙƙin wa haƙƙin mamaci yanzu fa sai yadda muka yi da shi haka ne don me ba za kula da haƙƙin shi ba kuma kawai don muna raye mu mun san san da za mu koma ga Allah ne ba ka wanda ya san san da zai koma ga Allah da Allah daga hannu ta cikin mu na akwai wanda ko wacce Allah ba za a sallar la'asar da ita ba kila ni ne kila kuma wanda daga cikin ku ne kila kuma Allah ya daga mana kafa ba yanzu ba wanda idan da za a neme mu ne da sai mu ce mun fi son haka mene ba yanzu ba don a samu a ƙara aiki kuma a tuba Allah madaukin sarki ce muke mu ma'ala ya ce an hisham ibn amirin kala barkuci yana daga cikin abin da zan ba ku shawara cikin takardar wasiyanku ko wasiyan da za ku bada da baki to ku sa wannan a ciki in za a miki kabari a yi mai zurfi sannan a yi mai yalwa kuma a gyara shi in kina da hali ki ware kuɗi ki aji ki ce wannan na haƙin kabarin ki ki ba shi mahimmanci da kada wanda ya taɓa saboda a yau mutane suna ganin ganda yan dubu biyar da ake ba masu haƙin nan suna ganin su ba za su iya bayarwa ba tun so samu ne ke sai ki aje dubu goma ki shi ko nawa haƙin zai kai ta ba da su duk abin da ya taso kake taba wannan kudin mu kuma matsala ya sa taba to ki ƙara dawowa da su kuna fahimta cin da ba za ki gane ba ki da gata ba wajen waɗanda suke raye sai an zo biyan kudin da ake biyan masu haƙin kabari kun gano wannan da kyau ku a nan ne za ki gane kina da gata ko ko baki da gata an gane sau da ba za ka iya biyan maki dubu biyar ba ko ke ce waye amma abin da kika mutu kika bari suna nan suna gogoriyan ai marmara a raba masu cinye kuma kina na allah sarki muna da yara inda waɗannan yaran banzan ne ku duk Allah ya kawo annoba ya wuce da su kun gano wannan da ke ku mutum bar mu ne shege dukiya na idan abin da ta mamaye ni an gano wannan da ke ku sau da a waye gari a ce za fa aje gaga yaran ana cewa dubu biyar ne zai wani ya zan ba da dubu biyar ka gadda haka za a kwakulu dubu ku a hannunsu sai da sauran musulmin da suka zo simi cika sauran amma aka zo kuma da su ake fara rigima cikin abin da shi uban nasu ko uwar nasu ta mutu ta bari cewa na bai da rabo kaza ba kowa na bai da kaza ba kun gano wannan shi za ku bar wannan cikin wasiya ko da baki aje ba to lallai ki karfafa ma 'ya'yanki ko jikokinki ko 'yan uwanki ga abin da yake so a maki kuma kake gaya mutum ɗaya don kila ba mamaki sanda kika mutu ya kiɗi mai ya manta ko kuma ya sa son zuciya ya ɓoyi ma ƙalla wasiyyanki na yi maki kaza ga waɗanda za su yi maki wanka ga wanda zai maki sallah ga makabartan da za a kai ki ga irin kabarin da za a yi maki ƙalla in so samu ki gaya mutum goma kuma ki rubuta ba kuma zai ya ki rubuta ma a manta inda takaddan take ko ta ko ƙila ambaliyar ruwa ne zai ci gidanku ta takaddan da ke duk a kashe ku in kin gaya ma wasu to wannan ba za a manta ba ko kila ki mutu a gobara komi ya zama an cinye ko kuma gini ya faɗo ya danna takaddan ba a ganta ba wajen kwasan baragizin gini a haɗa da su duk wannan zai iya yiwa saka da kusan wannan kin na rubuta na aji zai iya faɗa cin haɗari ko inda kika aji kila da rima eh ko kuma gara ta bi ta ƙasa ta cinye ba ke sani ba ke zama waɗannan wasu sun sani jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wani hisham buna amirin kala daga hisham ɗan amir ya ce lamma kanar yawon uhudin yayin da aka yi yakin uhud usiba man usiba minal muslimina an jima waɗanda aka yi marauni daga cikin musulmi wa asaban nasa jarahatun kuma mutane sun samu raunuka iri-iri usiba man usiba shine an karkashe waɗanda aka kashe cikin musulmi idan kalmar usiba ta zo ita ɗaya ba izafanta da wa asaban nasa jarahatun ba to sai ki ce an ji masa rauni an karkashe na kashewa to amma can an karkashe wasu wasu kuma an ji masa raunuka kulla ya rasu lallah sai muka ce ya manzan Allah alfaharu alaina li kulli insanin shadidu mu ce sai mun haƙa ma kowane mutum ɗaya ƙabari to gaskiya wannan zai tsananta gare mu fa kaifa muruna wani umarni za yi mana ya rasulullah in da ne za a iya cewa kai ta mutum saba'in wani wahala zai ba su eh, zai ba da wahala saboda dalilai da yawa dalilai na farko ba su daɗe da gama yaki ba a gajiye suke ga yunwa na biyu ga damuwa manyan sahabban ne aka kashe sannan an kashe iyayen wasu akwai damuwa sosai a ransu sannan haƙi irin wannan mai zurfi na musulunci zai wahalar da su ɗaiɗaiɗaiɗai har saba'in abin zai zama da wahala kuma yakin uhud ya bayyana munafincin wasu saboda abdullahi ɗan ubai ya kwashe wasu ya tsere da su gani dan mutum ɗaya ba zai iya haka kabari ɗaya ba kuma kun san za a yi saurin bibbin newa ba za a bar kabar gawokin musulmi a kawai zauna ba tare da an rufe ba kina fatan kuna lura to shine suka zo suka ce ma annabi wani umarni za ka ba mu sannan kisa da yawa lokaci ɗaya a wancan lokacin labari muke ji amma yanzu fa eh yanzu za shi ya bayyana ko ba ki taba gani a garinku kin ji labari an fara ake ji an kashe gayya da yawan gaske an kusan murkushe gari duka an kusan kashe gari baki daya da kisa. Allah madaukin sarki ya sauwaka fitina Allah ya raba mu da ita to shine sai ya ce faƙulna ha faƙala sai annabi ce ihfuru wa ausi'u wa a'amiku wa ahsinu annabi ce ku yi hakin, wa ausi'u ku yi shi da yarwa sau za a bin za sa ɗaya biyu ɗaya biyu uku kun gano wannan faɗi sannan wa a'amiku ku yi shi da zurfi ƙasa kun ji umarnin annabi ne kabari a yi shi da ne da zurfi wa asinu sannan kabarin ku kyautata shi warfinus na yi ni fil kabari ku binne mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya wa ƙaddimu aksarahum ƙur'anan ku gabatar da wanda ya fi su haddan alƙur'ani shi za ku fara samu ku gano wannan yanzu jama'a hadda alkur'ani abu ne na wasa ga ta wai gawan mahaddaci ko gawan mai hadda da yawa ta fi wanda bai da hadda ko wanda bai da hadda da yawa gawan ma ba ɗaya suke ba a yau ba za ku yi ƙoƙari ya zama ku da kan kun haddace alkur'anin ba ko 'ya'yanku sun haddace alkur'anin ba sai in kasa gane don wani dalili ba za ku yi wannan ba ko nawa za ki biya ki biya ƴaƴanki su haddace alkur'ani kuma san alkur'ani kun ga wannan da ke ku ko nawa kuma ke tsaya su yi inda ke san alherin da ke cikin wannan ku Allah da za ke takaci ba yanzu makarantar mu da za mu fara na boko din nan yana daga cikin abin da za mu tsaya malaman su tabbatar da sun karantar da yaran mu sun iya karatun da kyau wannan sun haddace ba mu taɓa sakaci kawai shi da waɗannan ƴan boko yanzu dai kowa ya san suke rike ƙasar nan ko nan gaba ƴaƴanmu da jikokinmu da za su taso ya zama waɗanda za su gabance sun Allah da za a zama waɗanda suka san addini ne ba kawai za a ɗauki kowane shashasha ya je zama shugaban al'umma ba ya rika musu kama karya yadda ya so bai san me Allah ya ce ba ba yadda za a yi jahili abu mai kyau ko ya nufi ya yi ko ba zai yi kyau ba saboda bai san abun ba yana daga cikin wannan shine asalin manufanmu kuma zama masu tarbiyya da mutunci da mutunta al'umma kuma kullum muna roƙon Allah Allah wannan manufa namu ka tabbatar mana da ita kuma za mu yi aiki wurjanjan jan don tabbatar da ita to da ko wannan kaɗe muka yi muka koma ga Allah muna fatan Allah ya kalli abin da muka yi mun yi don shi ne ya tausaya mana amma in dan aje an zauna za a karantar da boko ne ko ina mutum ya je za a koya mai boko ai haka ne manufan mu tarbiyyar musulunci wannan shine babban manufar in ba don haka ba ire-ire na mai amfanin su makarantar boko da sai mai ta bude islamiyya ai muna da islamiyya ne kuma muna da manufa ne kuma wannan manufan muke son ta tabbata bi iznillah wani wannan da kyau Allah madaukin sarki ce muke mu kuma a sa yara su haddace alkur'ani ba abu ne mai wahala ba abu ne mai kusan dalili yanzu mun auna da yaranmu da suke manar makarantar hadda da muke da shi asabar da lahadi mun auna daga buɗe makarantar zuwa yanzu yaran sun haddace izifi kaza a mako su biyu suke zuwa ba kun gani daga safe takwas zuwa karfe biyu an tashe su ina ga yanzu mu makarantar bokon za mu hada da boko da addini da haddan da kowa kuma za su zo karfe takwas sai karfe biyar da rabi ne ma za su tashi sannan kuma kwana shida a mako muna tare da su ba inda za su duk abin da za a yi mariga mun yi samfilin mun gani kun gano wannan mun tsara abin cikin shekara biyu muna bin shi dikin dikin da abin da ake ina nan ina lissafawa babu nake da ka ba an gano wannan ai shekaru biyun da suka wuce za mu iya mu yi makarantan a yadda muka wasu suna yi amma sai muka zuba aiki guda biyu aiki na farko aiki na kullum hudu zuwa shida aiki na wucin gadi asabar da lahadi kun gano wannan da kyau ku da kuma wasu azuzuwan da yaya za mu iya gudanar da su da azuzuwan haddan da ake matan aure da sauransu ya wannan tsarin zai kasance wannan ya sa a cikin tsare-tsaren da muka kawo muka kirkiro wani abu sunan shi haya islam kun gano wannan so da karatukan da ake na haya islam so da dama ba zargin abin da ake yi ba ne arhan makarantar da yawa duk da manama kudin iri ɗaya ne ba wani kudi ne wai ya sha bamban da wannan ba amma yawan da suke da su a azuzuwa da wasu ababen ya sa sai ka je ka same su sun je za su yi nce ko za su digiri ana wulakanta su don addinin ba su gama sanin shi ba bokon ba su iya ba haka ne ko ba haka bane shi sa mu duka zani an gani adadin zaman da matan aure suka yi suna zuwa islamiyu suna yin kaza ba su kan islamiyu nike ba amma ya kai zuwa yanzu a ce adadin waɗannan matan da ake da su da suke makarantar islamiyya tun kafin a haife mu ya kamata zuwa yanzu duka najeriya matan musulmi sun zama usare malamai haka ne amma jiya iyo irin abin da muke so ya zamanto a makarantar mu waɗannan da za mu fara tarbiyya a zubin farko ya zama su ne nan gaba za su riƙe sauran azuzuwan makarantun da muke son zami za mu tarbiyyar su ne a bisa testin da muke so a bisa tsarin da muka tsara an gano wannan da ke ko shi sa duk wani ɗan harbati mati ko muna tare da shi ko ba zai zo ko gitta wajen ya yawaita kaiwa da komowa za mu yi rufotin ɗin shi wajen 'yan sanda ba ma wai ya zo ya ci ya karantar a makarar a kama kai da komowa ya yawa kuma yi rufotin ɗinka saboda kakka gurɓata mana zanen ɗalibai kun gano wannan da kyau ku imam malai wani mashirmanci ya taɓa zuwa majalisun shi yana mai tambaya akan istiwa'i ya ce alistiwa ma'alum wal kaif majhul wa su'ala anhu bid'a da istuwa ya bune sananne tambaya a kan shi Bidi'a ne ce wannan ku fitar man da shi kai da bata man tunanin dalibai kun fahimci wannan da kyau dole ne ya kasance akwai kyakkyawan tsari aksar na matan da mazajensu da iyayen ba sa ba malaman goyon bayan da ya kamata shi ke haifar da wannan hannu wasu an koyar da su ga waɗanda suka ba da goyon bayan su kuma ba su ba kansu goyon bayan in sun koma gida ba sa nazari a to mu muka cika ke da aiki kuma za mu cika ke da sa'ido sai kin yi abin da muke so don zai yi za mu yalwata tsarin makarantar nan gaba don adadin abin da za mu ɗiba ba buɗe za mu yi ɗibu da yawa don muna son kawo mana kuɗi ba manufan muke son mu tabbatar kaɗan za mu ɗauka muka ɗibi kaɗan ɗin waɗannan su za mu yi training ɗin sin da muke so su kuma su riƙe yan baya an gane kenan waɗanda ba su zo da wuri ba sa'anan suna yanga sai sun zo sai mu ce mun gama a lokacin za a koma ce to ya an gama mun gama mana ta abin da za mu iya kenan ai ba za mu iya karantar da duk zariya ba ko duk jihar kaduna ko duk najeriya ko duk afirka an fahimci wannan da kyau ku ba za mu iya wannan ba za mu daidai gwargwadon abin da za mu iya ne abin da ya fi ƙarfinmu kuma mu yi ne eh ku ga ma Allah wannan Allah madaukin sarki ya ce muke mu to shine sai ce wa ahsin ku kyauta da kabarin wadfinus na alisnain wa salatata fil kabari mutum biyu ko mutu ku binne sa kabari daya wa kaddimu aktsarahum qur'anan ku gabatar da wanda yake ya fi iya karatun alqur'ani an bayyana wannan da kyau ku gabatar da shi a kabarin yanzu ke in kin ji wanda ya iya karatun alqur'ani ke da kanki zaki tara kin san ya iya haka akwai wasu matasa da aka zo da su za su yi wannan makarantar namu za a sa su a matsayin 'yan bodi a zaune gari wasu uku suka zaune tambaye su sun shekara uku sun daga firamare shekara shida sun shekara uku a karamar sakandare amma abinda suka haddace shi ne izifi goma sha biyar na yaba ma haddan amma dai still ya kamata kafin su shiga secondary school akalla in so samu ne da alkur'ani kun fahimci wannan kuma in so samu ne a junior secondary school kafin su kai senior in so samu ne da jalkur'ani shekara uku mai suke noma suke ko hoda suke an fahimta ba abinda suke daga cikin abinci ne sai shiga aji sai sai bace wannan aiki ne sai man katun alkur'ani sai na kira malam isa sai na ce yi masu katun kur'ani su ci don ɗaya daga ciki kusan shekarunsa ɗaya da ya ji ƙur'ani sai ji kamar shi ba ƙur'ani yake yi ba na ce ka ta alkur'ani ya ce tintin na ce da wata ruwa ya ce da duka duk wata riwaya ya haddace abinda nake gaya muku mu muna da mahaddatan ne ba nemo su za mu je yi a wani wuri ba ku gane muna da su ne a kwance a ƙasa kuma wanda sun iya kuma ita duniyar ma ta yadda sun iya kuma ka ce ba su iya ba to zo a ja a ja musu don suka ja ka ci wani ƙur'anin <laughs> mun gane wannan da ke ku aka ce ba wa muke ce ba su iya ba ne sun iya to amma ya kan shi ne to kai ba sai ka jawo shi ga koya makanninka ba koko ko shi ne laifin da ne to sau nake yanzu 'ya'yanku su iya su ma ku da kan kuma ku yi me ku iya Allah maraukin sarki ya samu dace qala fa kana abi salisa salafatin shi amir a hishamu dan amir ya ce ubana shi ne cikon na uku a ƙabaninsu kun ji adalci ko? mana wanda aka sa bangon gabas ya fi me ya fi hadda na biyu bai kai na farkon ba to uban shi kuma bai kai biyun ba an gano wannan wa kana aksaruhum qur'anan yace kuma ya fi siyon qur'ani fa kuddima kuma ke na abin da na faɗa waɗanda aka kawo gawon ne ubana shine kawo wannan nawa na uku an jera su a fara sa wannan sannan wannan sannan wancan amma da aka binciki waye fa hadda sai ubana ne ya fi? to dole wa aka fara gabatarwa eh shi ne wani nake gaya mashi nace ko mutuwa muka yi lokaci ɗaya rana ɗaya za a sa ma kabari tare ni za a fara sawa mun gano wannan da ke ku wallahi ne za a fara sa za a sa kama. so da kai haddan ka gaba ɗaya biyu ce izifi arba'in ba so ka je ka dage ka iya ba an gano wannan da ke ku duk kiyayen da kake ni za a fara shigarwa kabari ina gaba da kai sannan sai a sa wani sannan kai in uku za a sa an fahimci wannan da kyau ku wani martani ne nake ma wani sanda ne mai wannan martanin a guje ya koma ya je hada hadda na ce kaga gori ya yi amfani an gano wannan da kyau ku na ce still da mun mutu yanzu ne za a fara gabatarwa so ni na iya tafsirin kur'ani tun daga farko har ƙarshe kai baka iya ba yanzu ya tafi kano koyan tafsiri yana dawa zan gaya mashi ni za a ƙara gabatarwa don na fi ka iya sunna <laughs> aksaruhum sannan wa a'lamuhum bis sunna na fi ka sanin sunna sai ya je ya koyo ya dawo sai in ga mai to kuma na gaba na riga ka shiga sunna ne za fara gabatarwa ko da mun yi daidai in ma ba abu wannan ba na girme ka ne za fara sawa kun gano wannan da kyau ku ko za a limanci haka ake bi rank by rank matsayi ne haka ake bi ba kawai zuwa ake ana yin abun dukan kato ba yanzu malam a harkar na lauyoyi ba ana daukan wanda ya aka fara kolin nashi intu ba ne a farko ba yanzu misali in ni a 1985 na zama lauya idan muka zo bench a gaban george kai kuma a 2016 ne ake kolin naka into ba waye zai zauna a gaba eh ni kenan kai kuma kana ina kana baya in kes din wa za a fara kira eh nawa za ka rika cewa ok da yake ni ba lawyer ba ne mun gane yanzu zai zama san kai ko baka zama sa'an ba in aka zo a fara kes nawa za a fara na sa'an za a fara in na zo ina wakiltan kwamishina ko antoni janar nawa za a fara gabatarwa jama'a kun lura da yadda su a tsarin ake lura da na gaba daga na gaba to matsalan a ma'aikatan ustazai rashin kunya ne ba wannan a soja in duk kukurata ne amma wani ya riga ka shiga to dole ka gai sai ka fara mashi ya riga ka ko da awa ɗaya ne ko da wajen ɗauka sunan shi na sama da naka sai naka tare kuka yi tirin ko gama ko in ya haɗa sai zara maka ce maka oga so da respect amma harkar ustazanci ba wannan to so muke mu canza tsarin ya zama ɗaliban da za mu yaye zama masu tarbiyya ne da mutunci sun san me suke yi an fahimci wannan da kyau yanzu ba harka ne na boko kuje da suke da mutunci da tsari hata zaman benci ana zama a ashwaiyan mataki-mataki ne kun ji tsari mai kyau to haka muke so tsarin ustazanci ya zama dole yawancin ustazan nan ba san komi ba fa an gano wanda da ke ku surutun banza ne da hayaniya kawai surutun banza ne da hayaniya inda da za ka tambaye su abin da yake ɗan ƙaramin matsala min matsa'il diniya ba su iya magana balantana su ta kiki jahilan banza jahilan wofi mal albani ya ce irinsu kamata yadda a sa musu gajeren wando a watsa su a bayan kanta duk 'yan sanda su hura musu siya ga suna dukan kafirai suna watsa musu ruwan sanyi duk safiya shi zai ga wasu yara sun koma gefe wasu tsuguna sun leko sun ce mun yi ittifaki ya ce sai ya kamata duk azuba su ya ce matsalan da irin su bin baz irin su usaimin irin su albani irin su malam abubakar mahmudu gumi sai su wata shida suna tattake matsalan nan ba su magana a kanta ba suna nan suna dudduba dalilai a su a sakon 33 wasu ɗan duka ne ba to an yi tufaƙi da za haram jama ba dole ce boko haram ba ana nan za su komo a kaba wata ƙungiya rayuwa haram hatun sun haramta komi a yi rayuwa ma za ce haramu ne ina jama'a wajibi ne mu tsayo 'ya'yan mu wannan addinin sani kuma na hakika mu riƙe su samu abin da ya kamata su samu Allah ya taimake mu wani adai sai malai ce ingantacce ne al'imamin nasa'i da abu dauda da turmiri su ne suka ruwaito shi waya juzu fil kabari allahadu wa shakku malai ce wajen kabari ya halatta a lahadu kuma ya halatta a shakku lijiriyanil amali sau saboda ana aiki da yin lahadu da yin shakku fi ahadin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi walakin al’awwala afdalo sai dai na farkon shi shi ne wanne allahadu yanzu da naira da dala duk ba kudi ne? kuma ana ciniki da su ana kashewa ana biyan bukata amma da Allah ne kika su eh dala ba ku kishin ƙasa ku eh yanda baki naira miliyan ɗaya da baki dala miliyan ɗaya da Allah ne ke fi a ba ku kishin ƙasa eh eh da Allah wacce ta fi son naira da Allah ta faɗa da Allah dinna fi son dala so da dala ɗaya daidai take da naira miliyan ɗari uku da saba'in dala miliyan ɗaya gyal shi sa ba ku san me ake faɗi ba in kuka ji ana cewa wanda suka saci kudi a gwamnatin baya sun saci kaza ba da yake ba ku san kudin ba <laughs> ba ku san kudin ba gida ne wata za ta siya ka ji an ce miliyan kaza wata fa abun wuyanta kaɗai da ɗan zobe da ɗan waroro haka dalan amerika miliyan 540 da dala miliyan 500 trillion ne na naira najeriya ba kudin da za a iya budget din najeriya na shekara nawa ta siya kawai tana sa a wuya da kudin kasan sanda mutane ke cikin wahala suna mutuwa asibitoci yasa wani pastor in baka yake cewa ba su cancanta masu raya kasan nan ba mun gano wannan da ke ku ya ce ana cewa past leaders yana cewa past looters ne ya ce they are wicked ya ce sai da suka cire hanta suka cire koda suka cire saifa suka cire zuciya suka cire komi suka karmazar da gangan jikin sannan suka miƙa ma buhari ne ƙwarangwal sai suka lalata komi sannan suka bashi shi kuma malar albani ce buhari ku a shekara hudu ba zai iya gyara a kafan nan ba sai sai mun taya shi addu'a sannan me ya ce abinda muke bukata a shekara hudu shine bannan ya tsayar da ita amma waɗannan najeriya ce mu da yanzu shinkafa babu da zago bukaci zakari mutum ne ya sace maka miliyan ɗaya eh ya sace maka miliyan ɗaya da ya ganka sai baka naira ashirin da ka'awa ne mai adalci shi kuma wancan ya bi wancan barawon da gudu an so maka kudinka kafin ya dawo ka ce har yanzu ba baka naira ashirin din ba ka jira mana gama an sowa za ka gani ka jira mana za ka gani malam albani yake misalta waɗannan miyagun da suka hana mu sakar da zaman lafiya a ƙasar nan da cewa kamar tsoffin jiragen ruwa ne da suka riɗe ba su yi aikin komi a gaban teku sabbi da suka kawo kaya su kuma waɗannan tsaffin sun tara hanya inda waɗancan ba za a iya sauke su ba kuma abin da yake faruwa kenan dole sai mun ba dattijan nan dama mun mashi addu'a sai ba shi dama mai addu'a ƙasar za ta gyaru wallahi za ta gyaru amma sai an yi haƙuri gano wannan da kyau sai an yi haƙuri za ta gyaru an fahimci wannan yau idan ƙasar nan ta gyaru ku hatta wahalan da ake ta yi yanzu ai ta godo da mutane misali ba nefa ne magayin sun wuce suna yankin wuta ba da za a gyara kasan ma ba ma sun zo ba kowa zai sa menene mita ne mai kati sun kwanan ne suka bata kasan kuma suka ɓata tunaninku kun gama shanye wutan mutane sun yi wahala da ku wai kuma yanzu sai sun bi ku ku ba su kuɗi su yanke ku mayar ba ka ake yi ba wannan ɗabi'a na ɗan na kuma kuma lukas ɗin ke na yi a kan me yanda wayan mutum ta take in kana da kuɗi ka kira an ba ka da kuɗi ba haka yi kamata mun yi magana da ɗaya daga cikin ma'aikatan nefa ran nan ya ce irin cajin da ake ma inda wanda suke geto nan ko ya fi wanda ake a GRA ya ce ba ka san dalili ya ce a GRA suna regulating ɗin wutan in garin Allah ya waye komi za su kashe in ba a da bukata ba za su kunna ba ya ce amma nan sai ga wani gulab tun da aka sashi ba a kashe shi ba in ka gabi a haske to mutuwa yi jama'a na ko ba yi dole ku sha wuta ninkin ba ninkin nasu ninkin ba ninki saboda sun san wannan bai da amfani ka shiga ɗakin mutum kawai ga ya kunna wuta kawai ya bashi a kunni me dalili oho ya kunna fanka ya batta a kunni haka kawai in aka kaka ba mu kowa kati za mu ga yadda zai wannan jama'a haka ne yadda za a ce a ce an kashe wutan da ba a bukatan da sai da sanda ake bukata bukatuwa yadda za a sako wutan zai karu ko ba zai karu ba zai karu mun kunna ta ya tafi a iska kuma abin da ke faruwa kenan dole kasan sai an yi gyara ne kawai la ya kiyaye yanzu gashi mu da kanmu 'yan najeriya mun fi son ne dala akan naira Allah ya sa mu dace wa an anas bin koni kai kaina na fi son dalan fa <laughs> dan kar a ma mummunan zato wa an anas bin malik amma na fi son kafan akan kasan da dalan da fito hmm. don so muke gyara kasan nan insha Allah amma gyaran kasan da tije su takwas an anas bin malikin kala daga anas dan malik yace lamma tuwfiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana bil madinatin rajulun yulhidu yayin da annabi ya rasu a madina akwai mutumin da yake yin kabarin lahadu wa akharu yadrahu ɗaya kuma yana ne yana yin shakku faƙalu suka ce na sakhewar rabbana za mu nemi zaɓin ubangijinmu wanne ba a su ilaihi ma ma'aika ba su biyun ayyuhu ma sabaka duk wanda ya riga zuwa tarakanahu shi za mu bari abin kunga jama'a duk abin da za a yi ku rika gaugawa kuna marmaza kuna zama a kahun gaba kun gane abin da nake nufi wallahi jinkiri ku kai da wani fa'ida latti shirme ne mutumin da bai san ciwon kanshi bane ke latti an gani sanda muke zuwa karatu wajen malam shekara talatin baya ya kai da ni da ire-ire na yake kwatance da mu ya ce ga sunan saboda mu a lokacin kasan dan sabon gari da dan cikin Zariya duk wanda yake wannan tsukin wajen garin nan cewa suke yan ina in tudun wada in gaje sabon gari ko dan maguma ne zai ce maka dan ina ne in tudun wati ga sun daga tudun wada suke zuwa amma za su riga ku ga kwankwasan gidanku ga masallacin ya ce nan gaba akwai sha'ani kuma sha'ani ya fara bayyana ko bai bayyana ba ya tukuna ma akwai lokacin da muna zaune akwai wani ɗaya daga cikin na hannun daman malam alhaji audu gurgu mai gwal ya miƙe ya jawabi ya nuna mu lokacin mu ne kamar kananan ajin kanana a girman jiki ya ce kaga waɗannan ba su ya kamata a rika koya ma wannan karatun da ake yi ba ya ce domin nan gaba za a samu matsala tsakaninsu da malaman garin nan ya ce malaman garin nan ne ya kamata su cire girman kai zo su zauna a koya masu wannan karatun amma ba waɗannan matasan ba ya fi ƙarfinsu hafan da yake faɗin wannan karatun jama'a a mustawan karatuna na fiƙihu na na gama muktasar shekara uku da suka wuce baya ma tunda yake faɗi na gama muktasar kwata-kwata karantar da muktasar ma nake yi amma yana cewa karatun da albani yake mana a wannan lokacin ya fi ƙarfin kan manyan malamin ya kamata ban zo ba sha'anin da wancan dattijan malamin yake faɗa don su ne 'yan izalan farko a sabon gari jama'a abin ya bayyana yanzu ko bai bayyana ba tukuna ma wannan abin muke son mu samar da 'ya'yan da za mu zaunar da su mai masu irin wannan tarbiyyar da malaye mara wallahi al'adim wannan shine manufata wannan da wasu 'yan shekaru ana ƙara shekarar 20 a kaina za ga wannan bakin gemin ya zama mai kwazon da ake ne himma ne yin wasu abubuwa zai yiwu ga ana tafiya ana tafiya a hankali ana dan daddafawa ga mutum yana bin wani malami a baya a hankali a ba fa yana bin shi don girmamawa bane in zai tuntsire ne ta rushe in zai tuntsire ne ya rushe <laughs> shi da an dade ana gwagwarmaya to mu samar da waɗanda za su ci gaba daga inda muka tsaya Sau da biyan da rayuwa ta yi tsawa ke son ta za a rabu da ita kuma sannan za a yi ne rauni rauni zai zo dole an gano wannan da kyau shi za muke son mu samar da wanda za su shi kuma waɗannan yaren da kuka ji na ce ina son su haka a yi wannan aikin da su ku Sau da mai risala ne ba da shawara ya ce zuciyar da sharri bai taɓa shiganta ba ku to ita ake sa maran alheri kun gano wannan sharri bai amma manyan nan sharri ya gama kama su gaba daya to sai dai a rage abin da za a rage sai waɗannan matasan masu tasowa sai a gina su kun gano wannan su waɗannan su kuma su ci gaba da abubuwan sai a danka masu jagorancin abin sai a mutu sai a bar su wanda ya abin idan Allah ya samu sakamakon shi wurin Allah su kuma in sun kiyaye amana su tsira in ba su kiyaye amana ba su mutu shiga wuta ba shi nan ba wannan dole abin da za a yi ke Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa fa ursila ilaihima sai aka aika ma waɗannan mutum biyu fasabaka sahibul lahadi sai shi mai lahadi ya riga falhadu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ce ayi ma annabin lahadu ko falahadu sai suka yi lahadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani hadisi ne kyakkyawa ibn maja ya fitar da shi mala ya ce wallahadu shi lahadu bai fatihi lami wa bai dom a yi malamun fata a ce lahadu ko luhudu ko a fata ko a yi domma wasu sukunul ha ko kuma ɗaure shi hauna ce mai luhudu ko lahadu ko lahadu ko lahudu fa huwa fi ardil qabr shine gaban kabarin gabas a rarike shi jihatul qibla wa shaqqu huwa darih wa huwa an yuhfar ila asfali kan nahar shi kuma shaqqu shine an haka kabarin kamar lambatu sai a rarike kasar ko sai a cusa mutum kamar ana sa kafet shi kuma wannan sashi ake a bango in kalli lahadu to lahadi ya fi sauci gaskiya sama da shakku to rara yin mutum lahadi Iza muka samu lokaci da yanku ba saba ganin kabari lahadi ba za mu kai ku ɗaya daga cikin wajejen da muka siya za ne makaranta sai mu haƙa lahadin a wurin sai ku gani kun gano wannan da ke ku sai ki tuna ki ga in bakin mutu nan za a kawo ki nan za a kuka ki a lokacin sai ke ne sai ke shiga taitayenki Allah madaukin sarki shiryar da waye tawalla in zalal mayyit lauka kana unsa ar-rijalu dunan nisa waɗanda za a saka mamaci a cikin ƙabari ko da mace ce ta rasu to maza ne mata ba sa mutu a cikin ƙabari. li'annahu al-ma'hud fi ahadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda wannan ne aka saba da shi zamanin annabi wajara alaihi amalul musulmina kuma haka aikin musulmi ya gudana hatta liyauma har zuwa yau wa awwa awliya'ul mayyiti na jikin mamaci a haƙƙo inzalihi su suka bi cancanta sashi a cikin kabari in an mutu ta ce ina yan uwan shi ina ya'yan shi ina kaza to su za su tashi li umumi qaulihi ta'ala so daga mamman fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa ulul arhami ba'dhum auladi bi fi kitabillah yan uwa kun gane yan uwa wanda suke da yan uwantaka na nasaban jini to su ne suka fi cancanta jibinci al'amarin ‘yan uwansu haka yake a cikin littafin Allah aya ta shida cikin a hagawa. wani hadisi ali haka kuma hadisin sayyidina ali Allah ya kara mashi da ya ce rasultu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ni ne na jagoranci ma annabi wanka fazahabtu an zuro ma ya mai min almayyiti ya ce sai na duba an ga jikin annabi na fitar da irin abin da gawa ke fitarwa na ƙazanta falam ara shi'an da sai ban ga komi ba wa kana ban hayyan wa maitan annabi ya kasance mai ƙanshi ne yana raye kuma mai ƙanshi ne bayan ya rasu wa waliya dafnuhu wa wa ijza wa ijnabahu dunan nasi arba'a yace waɗanda suka jibinci ɗora saka annaba a ƙabari. ba kowa ne zai damuka jikin annabi a mutum hudu ne ali sayyidina ali dangin shi ne wal abbas da abbas dangin shi ne wal fadlu da falalu dan abbas dangin annabi ne wa salih maula rasulullah da salih wani bararren bawan annabi ne wal wahida li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma lahada aka yi ma annabi eh walo su rasulullah lahadan lahad ake ma mai zurfi ko mai kyau wani shi ba alaihin labinan nasaban sai aka kafa tubala a kofan kabarin annabi kuma kenan ba kasa aka zuba kan kabarin da cikin annabi kai tsaye ba kun gano wannan da kyau ku akwai karatun da muka yi a cikin alwajiz eh, minnetor rahman ku ku samu karatukan yanda abin ya faru akwai wani bargo ne da wani ya jefa kafin a saka annabi sai wani daga cikin sabai sai ya je ya cire bargon ya jefo shi Shi ne suka ce an sa annabi ba abin da ya sha makance shi da ƙasa mana wancan bargon da aka jefa an me an ciri sannan da aka sa shi ne sai suka kawo tubala ko karanta bulogul maram akan karkashin wannan riwaya ce tubala ne guda nawa guda tara aka sa su aka rufe gaban nan ramin kabarin kun gano wannan da kyau ku hadisin da annabi ya ce kada ku sha makance ni da kafa abin da yake nufi shine kar a sa wani kayan kwalliya ko wani shimfiɗa ko wani katifa ko wani abu ƙasan za a sa mutum doron shasanta kun karanta wannan da dalilai ku samu ƙwararru zai ba ku ita muzakkira wajen karanta na yi ɗan ƙaramin rubutu a kan matsalar an gano wannan da ke ku zuba ƙasa kai tsaye jikin mamaci kuskure ne an gane wannan kuskure ne ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace shi wani si ba alaihi allabinu sai aka kafa tubala a cikin kabarin annabi nasaban kafawa an fahimci wannan wani hadisin za mu ɗanyi sharhin shi a karatu na gaba ba da ce isnadi shi ingantacce ne al'imam albayhaki ya ruwaito wannan hadisi allah madaukin sarki su mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum